Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis tara ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim masu ayyukan ceto a kasar Turkiyya da Siriya suna aiki ka'in da na'in domin ceto mutanen da suke raye karkashin baraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizan kasa. shugabannin kungiyar tarayyar turai sun jinjina wa shugaban ukraine volodymyr zelensky ministan wajen rasha sarvat lavrov a yau alhamis sai gana da shugabannin sojin sudan kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa jamhuriyar nijar ta yi shelar kawar da cutar makantar kuda wadda ta daɗe tana barna a ƙasar sai ka zo gari ka gani gaba daya rabin mutane duk sun makamta balle na tujawa yara ki da su zamna gida su ja su su kama musu bukatar da suke su wurin gona kenan ba a samu wanda za su tafi aiki sannan za a ji cewa a najeriya karancin sabon kuɗin naira ya sa farashin kaya na faduwa to sai dai kwararru na ganin irin wannan faduwar ba alheri ba ne kamar yadda wasu ke tsammani gani suke cewa tun da farashin kaya yana faɗi yanzu wato ai aikin ma da aka ce za a yi na rage hawa-hawan farashi ya ci nasara ba haka ba ne ba a rage farashin kaya da takura mai kaya za kuma a ji cewa yayin da ake fama da karancin mai babban kamfanin man najeriya nnpc zai fara baiwa kungiyar ifman mai kai tsaye don rage karancinsa a kasar kamar kowane yammacin ranar alhamis Yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa. Za a ji kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To, sauraro barka da wannan lokaci ga cikakkun labaran. masu ayyukan ceto a kasar Turkiyya da siriya suna aiki ka'in da na'in domin ceto mutanen da suke rayu karkashin baraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizar kasa mai karfi da ta afka a yankin ranar litinin wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu goma sha biyar ya zuwa wannan lokaci ma'aikatar kai dauki ta kasar ta faɗa yau alhamis cewa kimanin ma'aikatanta dubu ɗari da goma ne suke gudanar da aikin ceton kana an yi odar manyan motocin aiki kamar su traktu-traktu da sauransu dubu biyar da ɗari biyar domin taimaka ma ayyukan ceton shugaban kasar turkiya recep tayyip er-, erdogan ya kai ziyara kusa da yankin da girgizar kasar ta fi kamari a birnin gaziantep wanda yake iyaka da kasar syria babu yadda za a yi wato babu yadda za a iya shirin tunkarar ibtila'i irin wannan a cewar shugaba erdogan babu wani ɗan mu da za mu bar shi babu kulawa ya dora alhakin rashin iya ɗaukar mataki cikin sauri kan yanayin sanyi da ake ciki da kuma barnar da girgizar kasar ta yi wa hanyar saukar jiragen sama a filin jirgin hatiyaf shugabannin kungiyar tarayyar turai sun jinjina wa shugaban ukraine volodymyr zelensky yayin da yake kare dalilansa na neman karin makamai a domin ci gaba da yaƙi da mamayar da rasha ta yi sannan ya fara tattaunawa a kan yiwuwar kasancewar kasar da take fama da yaƙi mambar kungiyar tarayyar ta turai da yake gabatar da jawabi ga majalisar turai a birnin brussels zelensky ya yi wa shugabannin kasashen turan godiya da taimakon da suke baiwa kasar sannan ya ce ukraine za ta yi nasara kana za ta kasance mamban haɗaɗɗiyar kungiyar tarayyar turai shugabar majalisar turai roberta metzola To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai ma jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ayyana kawo ƙarshen cutar makantar ƙuda riba blindness a turanci. Su labar ma gare ka. Cutar makantar kuda da ake kira onchocercose ko kuma onchocerciasis cuta ce da wani nau'in kuda ke haddasa ta Wace kuma ke shafar fata da idanun ɗan adam a yankunan da Allah ya wadata da albarkatun ruwa. A nan nishar an yi fama da wannan masifa ne a yankunan gabar kogin kwara kamar yadda shugaban shirin yaƙi da cutar onchocercose Dr. Salisu Adamu Baciri ya bayyana. lokacin nan kana iya samun shi gari guda ga bisa kan mutum ɗari kana iya samu kusan a tara wanda ke da ɗauke da cutar nan kuma cikin mutum ɗari kana iske mutum hamsin ke makamciya sai ka zo gari ka gani gaba ɗaya rabin mutane duk sun makamta balle tujawa yara ki da su zamna gida su ja su kama musu bukatar da suke su wurin gona kenan ba a samun wanda za su tafi aiki wanda saboda shine da yawa suka bar wurin nan kudan da ke sa ma cutar ita ma an ta cije ka kana yin kwana uku kana susan jiki saboda kudan nan lura da girman wannan matsala ya sa hukumomin lafiya suka bullo da wasu dubarun da suka ba da damar samun mafita strategikin kungiyar magani ta duniya suka ce yanzu tun da bamu da maganin da zai kashe tutsa ga wanda in ta kama shi aka ce to ai yanda za a yi a hana sabon yara da za su aihu ko sabon mutane kuɗan nan ta dauke shi ta sa shi gare su aka ce to yanzu tun da muna da magani mai kashe kuda ai ta yaƙi da kuda a kashe su saboda shi ne ke sa cutar an kai shekara goma sha biyar Nijar ana yaƙi da shi yanzu bayan shekara goma sha biyar aka samu magani wanda in aka ba mutane suka shashi zai hana kudin nan in ya ciji mutum ya dauka samu wani gida gida ake shiga ana ba da magani kuma magungunan nan kuma suna maganin ci ko kulfasa gare ka magungunan nan ka sha su yana kashe su bayan shafa shekaru na wannan yaki an gano cewa an kawar da cutar kwata-kwata daga nishar in ji ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara a yayin bikin gabatar da rahoton bincike an samu an kawo karshen wannan ciwon nan kasar nijar bisa faɗin duniya ƙasa hudu ne sun ka karshen wanga ciwon ƙasa ta biyar ita ce ta nijar kuma cikin afirka ita ce ta farko to game da shi ne an ka zo an ka yi bita an ka yi takardu waɗanda mun ka ba ƙungiyar duniya ta kiwon lahiya don ta je ta aika su can kolin su. Wakiliyar hukumar lafiya a niger Dr. Ania Blanche ta yaba da wannan aiki wani a cewar ta hukumar ta WHO ko OMS na daukan sa da mahimmanci. Ta ce bayanan da muka samu daga ƙwararrun hukumar lafiya da suka bi diddigin yaƙi da wannan cuta sun yi nuni da cewa takardun da niger ta gabatarwa hukumar domin tantance sai hancin binciken da aka aiwatar sun samu karbuwa nan gaba za a damƙa su a hannun kwamitin bincike mai zaman kansa domin tantance gaskiyar lamari hukumomin kiwon lafiya a nan cikin gida ta hanyar shirin yaƙi da cutar makantar kuda ko kuma oncosarcos sun kuduri aniyar ci gaba da ayyukan zuba ido a garuruwan kan iyakokin kasar don dakile dukkan wasu alamun sake bular wannan masifa da ta makantar da dubban mutane a jihohin doso da talaberi Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuwa a gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da cigaban labaran duniya. Kimanin wato kamfanin dillacin labaran sudan suna ta bayyana cewa ana sa ran cewa ministan wajen rasha sarfet lavrov a yau alhamis zai gana da shugabannin tsaron su wato shugabannin sojin sudan a babban birnin kasar khartoum inda ake sa ran za su tattauna a game da rasha da wasu batutuwa baya ga batutuwan kawancen sudan da rasha ana sa ran cewa tattaunawar za ta mai da hankali kan rawar da khartoum za ta iya za ta yi a game da al'amuran da suke suka shafi kasashen da suke makwabtaka da ita masu fama da tashe-tashen hankula ciki har da chadi kudancin sudan da jamhuriyar afirka ta tsakiya a cewar mukaddashin ministan wajen sudan ali al-sadiq ziyarar da lavrov zuwa wato ziyarar ta lavrov zuwa sudan ya biyo bayan kammala ziyarar kwanaki biyu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar amurka da wasu kasashen turai suka yi a sudan inda suka gana da shugabannin sojin sudan da kuma kungiyoyi masu marawa goyon bayan mulkin farar hula domin su matsa lamba akan kammala yarjejeniyar dawo da kasar ta farkin dimokuraɗiyya. a gaida Aisha Ma'azu da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa inda karancin sabon kuɗi ya sa 'yan kasuwa rage farashin kaya saboda jawo masu biya da sabon kuɗin. To sai dai ƙwararru na cewa hakan ba alheri ba ne. Daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da cikakken rahoton. matsalan karancin takardun kuɗin naira da ake fuskanta a yanzu biyu bayan samar da sabbin tsarin takaita yawo da tsabar kuɗi ya tilastawa da dama daga cikin 'yan kasuwa sayar da kayayyakinsu a farashi mai rahusa don samun kuɗin da za su biya wa kansu bukatu na yau da kullum musamman kayan abinci wannan al'amari ba za a kira shi da faduwar farashi ba sai dai wani kalubale na hucin gadi da haka muka ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum hassan sardauna kowanne tasiri hakan ke da shi akan mutane buhun masara da kike sayan dubu ashirin ashirin yanzu ya koma dubu goma sha biyu idan kina da cash in ma sababbin kuɗi ne kasa da haka idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewarsa bai kai haka ba don ba hauka ya same shi ba har yanzu ya san abin da yake ce yi yaro ka biya kuɗi in baka wake to kin ga idan har tsoho yana ganin wai ma transfer wayo ake so a yi mishi to an samu matsala dole ne sai an ƙara ilmantar da al'umma domin su san ina aka kwana ina aka tashi ina kuma aka dosa domin menene muhimmancin wa'annan kuɗaɗen su kansu da lamarin ya shafa kai tsaye wato 'yan kasuwa kasuwa sun bayyana mana mabambantan ra'ayoyi akan wannan al'amari. Sunana Alaran Marabi Isa. A ni kam ya shafe ni mutuka saboda kamar ni aka min transfer na je zan sai saniya Fulani ba karban transfer suke ba. To sanadiyan haka ga kuɗi a account ina ban iya siyan shanuwa da na kan sai shanuwa goma amma yanzu ko ɗaya ma ban iya siya saboda mutane kan zo ni in tausaya musu in basu su simin transfer ni kuma in zo zan siya Fulani su ce cash suke so ba sa karban transfer. To sanadiyan haka ya affecting din business ina yanzu kina gani ma kamar ban da lafiya na koma na yi week sunana balarabe isyaku tumatiri da tattasai da albasa ta mu abin da shafe mu anan shine kawai matsalar zaka je siyo kamar tumatiri haka irin su wannan idan ka je siya su ba su karbi transfer ba za su ce ka ba su cash ne su da kuma yawanci duk wanda tura ma kuɗi transfer ne ma domin ne muke samun matsala da masu sayan kayaki na wajen mu sunana hannafi ido eh wahalan kuɗi gaskiya akwai damuwoyi sosai domin Allah za ga wasu fasinja masu zuwa hawa mota suna ci suna gani fiyo in suka je ba su samu ba wani lokacin za ki ga abin abin ya baki sosai za su ce ma mu tafi in mun samu mai okada za mu karba a hannun shi to kuma in ka je mai okada bai bara ba kai za ka shiga damuwa dole muna ji muna gani sai dai mu hakura ba za mu dauke su ba gaskiya kasuwancin mu ya ja baya sosai tunda kin ga da mutum zai sau hudu zuwa zuba amma yanzu dai kar kai sau biyu shi kuwa Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arzikin ƙasa ne da ya yi mana tsokaci akan tsarin da wannan batu ya yi ga tattalin arzikin 'yan kasuwa da na kasa baki daya da kuma hasashen abin da zai iya faruwa a nan gaba. Wato wannan yanayi wato ya zamanto wani iri da mutane suka ɗauke shi a baibai gani suke cewa tun da farashin kaya yana faɗi yanzu wato ai aikin ma da aka ce za a yi na rage hawa-hawan farashi ya ci nasara ba haka bane ba a rage farashin kaya da takura mai kaya da kwace eh, jarinsa da cinye jarinsa in wannan kayan ya kare to shi manomin nan ba zai iya nomawa ba shekara mai zuwa domin ya cinye jarinsa a maimakon ka sai mudin shinkafa naira 800 to idan manoma suka kasa noma abinci ya karanci to karshen ta mutum ya sai mudin shinkafa naira dubu da ɗari biyar to kaga mun samu na kasu a maimakon muna ganin mun cuci masu noma da masu sai da kaya a wannan karan so tattalin arziki ya tafiya akan wani baya jin daɗi mai saya na jin daɗi mai sayarwa na jin daɗi haka ake son tattalin tattalin arziki ya tafi wato. Wannan dai shine karin farko cikin shekaru da dama da al'ummar Najeriya ke tsintan kansu cikin tsaka mai wuya sakamakon canjin kuɗin naira al'amarin da tuni masana masu ruwa da tsaki da 'yan kasuwa da kuma magidanta ke kira a kai a sake lale kan batun siya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida a gaida shamsiya har yanzu muna najeriya inda ganin yadda ake fama da karancin mai babban kamfanin man kasar nnpc ya yanke shawarar tura man kai tsaye ma kungiyar dalalaman man fetur ta ipman sai dai wasu na ganin ba nan take ba ga dai madina dauda da cikakken rahoton Daga dukkan alamu karancin man fetur da hauhawar farashin man da ake fuskanta a fadin kasar zai sauki nan da 'yan kwanaki bayan wata yarjejeniya da kungiyar dillalan man fetur ta kasa wato ipman ta cimma da kamfanin man fetur na kasa. Mataimakin shugaban kungiyar ipman abubakar mai gandu ɗakin gari ne ya wa muryar Amurka da haka a wata hira ta musamman da aka yi da shi. Ko shakka babu mun zauna da hukumar NNPC kuma sun yi alkawarin cewa za su babu mai

direct ba tare da mun je mun siyo ga wasu 'yan kasuwa ba ko da shike dai ko da yaushe hake suke ga muna za mu zo mu zauna da su ai alkawari idan muka tashi kuma sai ka ga ba su cika wannan alkawari ba to ko shakka babu idan suka ba mu shi direct tunda mu ne ainihin ke da dukkan kashi 80 na ainihin wuraren da ake sai da mai to talakawa za su samu sauki domin za mu je su ba mu shi akan farashi da gwamnati ce a bamu mu ko mu zo mu sai da shi akan farashin da gwamnati ta ce a saida Najeriya. Idan suka yi haka ko shakka babu sun taimaka ma gwamnatin Muhammadu Buhari. Shin wannan mataki yana da nasaba da kwamitin mutum goma sha hudu da shugaban Muhammadu Buhari yake jagoranta ne? Tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya yi tsokaci. Me ba a sani ba, ko na abu sabo ne wanda ba a sani ba. A baya lokacin da man yake daidaita ya aka yi daidaita. Yanzu ne da aka shiga wahala za a ce a kafa wani kwamiti ba san hanyar da za a warware abun ba. Kawai dai ina ganin alalaka taki gona. Amma dai gaskiya ne abun ya bani mamaki ma a ce a wannan lokacin wai karkashin shugabancin muhammadu buhari shugaban kasar tarayyar najeriya me kwamiti za ta yi gaskiya ni ban ban yaba da wannan ba amma ga shugaban kungiyar fafutukan kwatowa talaka yanci abubakar abdulsalam ya ce ko a wannan kokari da kamfanin nnpc ya yi dole ne shugaban kasa ya sa ido tunda za a ba kungiyar man fetur kai tsaye da aka kawo tirelan mai yanzu gidan mai guda uku za a sauke rabin tirela ne ko kuma a sauke tirela daya tirela biyu a dabacin din shi a je a saka su ta kan jiragen kwale-kwale a durruka a fita da shi kamaru a fita da shi kotono wa'ansu kuma a sayar ma 'yan kasuwan black market waɗanda 'yan kasuwan black market nan muna ganin su da jami'an tsaro 'yan sanda civil defense a gidajen mai ana ba su kuɗi wanda zai je ajiye motarsa a gidan mai ya kwana yana layi wani da ya zo akwai layi na musamman wanda jami'an tsaro ne suka shirya shi a ba su dubu ɗaya sai a wuce da mota a je a sai mai fita wanda ya kwana da motar shi yana nan yana kallon su bai samu mai ba to saboda haka abin yanzu nake kira daga shugaban kasa mataki da zai ɗauka ba wani abu ne illa ya ɗauki eh, gagarumin mataki akan shugabannin jami'an jami'an tsaron nan ya doki gagarumin mataki akan waɗannan mutane da suke ainihin masa zagon kasa gwamnati mu kuma muna nan muna sa idan game da abubuwa da ke faruwa a duk abun da ya faru za mu iya kai masa sako ta hanyar kafafen yada labarai kamar irin ku. Abin jira a gani shine yadda wannan yarjejeniya tsakanin kamfanin NNPC da ƙungiyar dillalan man fetur zai ɗore har zuwa watan Yuni da gwamnati ta ce za ta cire hannunta a tallafin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Madina yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu mun fara shiga yanayi na zafi kuma akwai cututtuka da ake cin karo da su a wannan lokaci. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna akan wannan batu don wayar da kan jama'a domin ɗaukar matakan kariya. Abokin aiki na Alhassan Bala ya zanta da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi bayani dalla-dalla game da wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Cututtukan nan akwai wayanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afirka kamar su malaria da um, cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar um, leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kamar wayanda aka fi sani kaga kamar malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gaɓoɓi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma um, sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowane cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri-iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai um, zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gaɓoɓi kuma cutar um, tana taɓa hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yalo shi sa ake ce mishi cutar yalo fever amma daɗin shi ne yalo fever ɗin shi ne akwai rigakafin ta shi sa lokaci lokaci ake babbin mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta so waɗanne irin cututtuka ne waɗanda suke alaka da zafi mm. waɗanda aka kula tun bangaro da su ko kuma ba a kula da su wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsar giya ita kuma abin da ke faruwa shine um, tsutsotsi ne kuma dodon koɗi shi yake ɗauke da tsutsan nan zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne um, cutar ya fi kamawa yana kama manya amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kamar da dodon koɗi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar idan ya shiga jikinsu sai ya jawo musu wannan cuta alamomin shi shine akwai um, zazzaɓi ciwon gaɓoɓi tari ƙuraje a jiki kuma sai ya jawo musu Um, kan masu yara ɗin yana hana girma da fahimtar abu yadda ya kamata yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi mm. maganinta da wuri ba yana iya jawo har da kansar mafitsara abubuwan kenan kuma um, a cikin alamomin ma bayan su tari da kuraje din akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari shi ma suna ake cewa fitsari da jini bayan wannan akwai cutar river blindness wato cutar dundumi eh shi dundumi din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba shi wannan kuda din daban ne amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne shi ma tsutsa ne idan kuda din ya dauki tsutsar duka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su sai idan ya ciji mutum haka zai saka wa mutum cutar so alamomin shine um, zazzabi da kuma um, kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata um, sai kuma abin da ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare sai ta tauye kamar fatar kadangare kuma bayan wani lokaci don ba a yi magani ba mutum sai ya makance ya so wannan cuta tana dawo jawo makanta akwai kuma wata cutar da ake kira um, soil transmitted helminthiasis Ana samun ta daga ƙasa eh, kenan. Eh, eh, ita daga ƙasa ake samun ta. Ita ma wata irin tsutsa ce. Idan mutum ya yi taɓa ƙasa da yake um, haɗe da kashi mutum ko dabba da ke ɗauke da wannan cuta ɗin kuma bai wanke hannun shi ba ya ci abinci sai mutum ya samu cutar. Alamomin ita wannan cuta ɗin shine da ciwon ciki da um, gudawa mai jini a ciki da kuma rudani har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun taɓin hankali. Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka? Kai akwai su sosai saboda ba san su ba amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma um, statistics ya nuna cewa kamar a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar suna ɗauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk ɗin kama cutar ɗin amma ba a sani ba su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti amma akwai cututtukan sosai. Ta ake magance waɗannan cututtuka? Okay. Dukansu idan mutum ya san alamomin ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti akwai magunguna ko um, cututtukan nan za a bada magani idan mutum ya sha na wani dan lokaci zai samu sauki akwai waɗanda kuma akwai rigakafin su kamar da na ce daga baya yalo fever da har kuma cutar tuberculosis shi tuberculosis um, eh, yana da tarin wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin saboda saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci kan ma wannan ita BCG rigakafin BCG ita ce na wannan tari din so wasun akwai rigakafin su wasun kuma akwai magani saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti idan mace mai ciki tana ɗauke da irin waɗannan cututtuka da ke da alaka da da zafi kuma waɗanda aka yi shakulatin bangaro da su eh. misali irin su yawa hmm. irin su su dindimi misali ko abin da ya shafi ido hmm. idan tana da ciki kuma ta haihu akwai yiwuwar ɗan na iya kama da wannan cikokuwa. A'a su wayan wayannan akwai cututtukan da yaro na iya samu idan yana ciki amma wannan ba sa cikinsu wannan shi sa um, awo idan mace tana da ciki yake da mahimmanci saboda haka idan ta je awo din nan za a duba ta idan akwai abin da ke damun ta kaga lokacin za a gane tun wuri sai a fara ba da magani saboda haka shi sa yana da mahimmanci idan mace tana da ciki ta rinka zuwa awo din nan akai akai lokacin da aka ce mata ta je ta tabbata ta je. waɗanne irin shawarwari zaki bayarwa al'umma musamman a nan afirka dangane da da waɗannan cututtuka da suke alaƙa da zafi waɗanda kuma mutane ba ma su cika lura da su ba. Na farko idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti ta nan za a gane me ke damun shi. Bayan nan kuma abin da mutane za su iya yi on community level a mhm. cikin al'umma shine tsabtace wuri. Kamar kwashe shara, sharar wuri, share kwata, irin kududdufi din nan dukka gyara wuraren naka kaga kamar sauro dinnan duk a um, kwata suke ko wuri mai datti dukka dai in aka kwashe abubuwa dinnan kaga babu inda za su zauna har su yada cututtukan nan saboda haka mutum ya tsaftace jikin shi ya tsaftace mahallin shi eh, yana da muhimmanci kuma idan mutum bai da ruwan famfo ko kuma kaga ruwan kogi yana wucewa shi yana da tsafta amma kamar ruwa irin na kududdufi da yana wuri ɗaya ɗin nan idan mutum ruwan da yake da kenan ya tabbata ya dafa shi kafin ya amfani da shi wannan duk hanyoyi ne da mutum zai iya bi ya taimaka wa kanshi na wajen karewa daga waɗannan cututtuka masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen hausa na muryar amurka har ila yau kwararru da masana na ba da shawara kan yawaita shan ruwa a lokaci ko kuma yanayi na zafi domin yin hakan zai taimaka wajen mayar da ruwan da mutane ke fitarwa a matsayin zufa haka kuma shan ruwan yana ƙara wa mutum ƙarfi da kuma ba da gudunmawa wajen tsaftace jiki daga cututtuka tare da ƙara ba da garkuwa ga jikin ɗan adam da haka ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokin aiki na alhassan bala da kuma dr hajir mamman nasir da sauran abokan aiki wanda su suka taimaka ganin shirin ya zo gare ku ni hawa umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya ta gaishe ki ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bandi da Ali Sarkin Yaƙin Nima tare da Tasi'u Anguwar Tudu da Attahir Zaƙin Soyayya. Suka ce dakatar da CBN daga wa'adin fasa amfani da tsofaffin takardun Naira da Kotun Kolin Najeriya ta yi hakan ya yi daidai. Muna fatan CBN za ta amince da wannan mataki. sai sakon safiyanu gumel zangon daura ya ce muna jajanta wa iyaye da 'yan uwa tare da al'ummar jihar da magaram bisa rasuwar yara ɗalibai da iktila'in gobara ya halaka su a makarantar boko allah ya ji kansu allah ubangiji ya musu rahama allah ya kiyaye aukuwa irin wannan tashin hankali na gobara a nan gaba amin saƙonmu na gaba sako ne da ya fito daga kawu mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga suka ce wannan tsadar rayuwa da canjin takardun kuɗi da ya je mu cikin wannan hali Allah ya ka mana ƙarshen shi domin wallahi muna karɓa sosai. Shi kuma saƙon Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. ya ce kirana da kukana zuwa ga ministan wutan lantarki na kasar mu ta Nijar mu al'ummar garin kalala kuwa muna cikin duhu da fatan za a kama na wutar lantarki da fatan kuma mai girma ministan wutar lantarki ya ji wannan kira nawa saƙon Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce ina kira ga shugabanni da jami'an tsaro da su jingine maganar yakin neman zaɓe a tunkarar matsalar tsaro. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya jiƙan mutanen da suka rasu a jihohin Katsina da Nasarawa da Taraba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isuhun Dila Faki ya ce matakin da kotun kolin Najeriya ta ɗauka na dakatar da yunkurin gwamnan babban bankin Najeriya da shugaba Buhari kan ci gaba da kashe tsoffin kuɗi. Hakan ya yi daidai domin wallahi jama'a na cikin matsala. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To masu sauraron mu saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato labarai a takaice ba. Da wannan dai muka kawo ga ƙarshen wannan shiri namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wassalam